bayan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kissoshin rayuwa bayan nan sai mu kawo muku shiri na musamman game da azumin ramadan inda za mu kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na amsoshin fikihu daga karshe mu kawo muku wato shirin na duniyar mu a yau da fatan masu ya amfana kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu fara da shirin kokun santa da abdullahi salihu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 8 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan Afrilun shekara ta 1980 Aitullah Sayyid Muhammad Baqir Sadar da kuma yar uwarsa Bintul Huda suke shahada da gwamnatin Saddam Hussein ta yi musu kisan gilla. Aitullah Sayyid Muhammad Baqir Sadar dai ya fara karatu na har da Qur'ani mai girma a lokacin da yake da karancin shekaru sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai kai shekarun balaga ba wato ya zama malami wanda zai iya fitar da hukunce-hukuncen addini da kansa ta hanyoyin da ake fitar da hukunci. tare da bayar da fatawa bisa gamsassan dalilai waɗanda ya dogara da su wajen fitar da fatawar shine warware matsaloli waɗanda suka addabi 'yan jami'a a iraki a lokacin yaɗuwar aƙidin gurguzu a jami'o'in wanda ke fitar da matasa daga addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilan da aƙidar gurguzu ta dogara a kan su bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da sai hancin aƙida ta tauhidi da imani da allah shi kaɗai kamar da kuma ya rusa aƙidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da margayi imam Khomeini a lokacin da yake gudun hijira iraki sannan kuma ya kasance daga cikin masu mara masa baya a da yake yi na tabbatar da adalci da yaƙi da zalunci da kama karya ya rubuta littattafai da dama a bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da falsafa usulul fiqh tafsirul mawdu'i manyan masana a duniya musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba a ƙasashen turai sun bayyana rashin sa a matsayin wani babban rashi na mutumin da ba kasafe ake samun mai kwakwalwa irin sa ta ilimi a irin wannan zamani ba da ƙarshe masu ware kwakwan san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da hudu aka rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin darfur na ƙasar sudan domin ayyukan jin kai tsakanin manyan kungiyoyin 'yan tawaye na yankin wato justice and equality movement da kuma sudan liberation movement army da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi game da kungiyar tarayyar afirka kungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma kungiyar jandawid wadda gwamnatin umar albashar take marawa baya sun ƙi sanya hannu akan yarjejeniyar kan haka ne suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai ƙungiyar tarayyar afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido akan dakatar da buɗe wuta a yankin wanda aka kira da ceasefire commission ko kuma cfc a takaice wanda yake bayar da rahoto akan duk wanda ya saba wa shirin domin ladabtar da shi.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari labaran duniya. Labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. su. iran ta jaddada muhimmancin aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a baya tsakaninta da kasar iraki mutumin da ake zargi da hannu wajen harbe-harben tel aviv na jiya alhamis ya yi shahada shugaban najeriya ya sake neman amincewar majalisa na ya kara ciwo bashi daga waje ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta yi maraba da murabus ɗin mansur hadi daga kan mukaminsa. sa yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta jaddada muhimmancin aiwatar da yarjejeniyoyi da aka cimma a baya tsakaninta da kasar iraki a wajen tawa ta da amir abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran ya yi da takwaransa na kasar iraki fuad hussein dukkan bangarorin biyu sun kira da aiwatar da dukkan rajiyonin da suka rattaba hannu a kai tsakanin su a baya har ila yau kasashen biyu sun tattauna kan muhimmancin batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen da suka da ƙara faɗa dangantaka da ke tsakanin su da kuma irin ci gaban da ake samu a yankin na tattaunawar cirewa iran takunkumi da ake yi a birnin vienna na ƙasar austria ministan harkokin wajen iran ya jaddada muhimmancin mayar da hankali wajen tattaunawa da bin hanyoyin diplomasiya wajen warware rikicin ƙasar ukraine ya ce rawar tushen abin da ya hadasa rikicin shine mabudin samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin baki daya a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iraki ya bayyana irin ci gaban da aka samu a iraki a ziyarar da ya kai a baya bayan nan a birnin moscow a tattaunawar da ya yi da takwaransa na kasar rasha din sergey lavrov ya karshe amir abdullahi na gayyaci takwaransa na iraki da ya kawo ziyara nan kasar iran kuma ministan ya yi maraba da goron gayyatar da aka binka masa. mutumin da ake zargi da hannu wajen harbe-harben da aka yi a birnin Tel Aviv a jiya Alhamis ya yi shahada a yau Juma'a. Rutani sun nuna cewa Falasɗi ne da ake zargi da harbe-harbe da bindiga da aka yi a daren jiya a birnin Tel Aviv na Isra'ila ya yi shahada a yau Juma'a. da sojoji da jami'an tsaron Isra'ila suka buɗe wuta a garin Jifa da ke yankunan Falasɗinawa da Isra'ila ta mamaye tun a shekara 1948. gwamman jami'an tsaro ne suka yi wa masallacin jifa ruwan wuta da aka yi sanadiyar shahadar ra'ad fatis zaidan hazim da falastin yan shekaru 29 da haihuwa da ya fito daga sansanin 'yan gudun hijira na garin janin hazim ya kai hari mai cike da tarihi a tsakiyar birnin tel aviv na isra'ila a matsayin mai da martani kan ci gaba da laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa kan al'ummar falastinu da ya kai ga kashewa da jikkata yahudawa masu yawa da dama daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. Shugaban Najeriya ya sake neman amincewar majalisa na ya kara ciwo bashi daga waje. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nemi sarar wakilai ta amince masa ya sake ciwo bashin kuɗaɗe daga, kasuwannin cinikin gida don cike giɓin kasafin kuɗin shekara ta 2022. Buhari ya bayyana hakan ne a wata takarda da kakakin majalisar Femi Bajamiya Mila ya karanta a zan majalisar a jiya Alhamis. Kamar yadda ka sani, mai girma shugaban majalisa sabon sauyin da aka samu a fannin talon arzikin kasuwannin duniya da na cikin gida ya tilasta sake fasalin tsarin kasafin kuɗi na shekara ta 2022 wanda akan shi ne muka yi tsare-tsare. Jimillar gibin kasafin kuɗin ana hasashen zai karu da naira biliyan 965.42 zuwa naira tiriliyan 7.33 ina neman bashin cike gibin ne ta hanyar lamuni daga wasan daga kasuwannin cikin gida bisa ga gaggawar bukatar cike gibin kasafin kuɗin na shekara ta 2022 don aiwatar da ayyuka ina neman hukumar majalisar dokokin ƙasar da ta ɗauki matakin gaggawa kan wannan bukata in ji buhari daga nan sai shugaban majalisar ya miƙa wasikar ga kwamitin kuɗi na majalisar don aiwatar da abin da doka ta tanada a kai To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyoyin gwamnatin Falasɗinu sun bayyana harin da aka kai a jiya Isra'ila a matsayin jarumtaka. Watanni sun bayyana cewa ƙungiyoyin gwamnatin Falasɗinu na Hamas da Jihadar Islami sun bayyana harbe-harben da aka yi a daren jiya a birnin Tel Aviv a matsayin wani aiki na jarumtaka. Sun sha alwashin cewa ci gaba da nuna jajircewa wajen fuskantar Isra'ila sai abin da ya yi gaba. ƙungiyoyin gwarmayar sun gudanar da bukukuwa game da harbe-harben da aka yi a birnin tel aviv da ya sanadiyar kashe yahudawa guda biyu tare jikata guda goma sha biyar wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali sai dai babu wanda ya sanar da alhakin kai harin ya zuwa yanzu har ila yau sun kara da cewa wannan harin martani ne game da ci gaba da laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa kullum kan al'ummar falastinu da dama daga cikin jagororin ƙungiyoyin gwarmaya a falastinu sun ma da wannan hari da aka yi a tsakiyar isra'ila daga ƙarshe ku cewa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta yi maraba da marabus ɗin Mansurahadi hadi daga kan mukaminsa shugaban ƙasar yaman da ke gudun hijira a ƙasar saudiya wanda ke samun goyon bayan ƙasar saudiya ya sa da ya murabaza kan mukaminsa ƙungiyar maya ta ansarullah ta yan husi ta bayyana matakin da cewa zai hana masa ɗinkin duniya uzurin ci gaba da goyon bayan yakin da saudiya ke jagoranta a ƙasar na tsawon shekaru bakwai a cikin wani bayani mai a cikin wani bayani da mai magana da ƙungiyar ƙungiyar ansarullah ya wallafa a shafinsa na twitter muhammad abdulsalam ya ce gwamnatin abdurabbu hadi mansur ta zo ƙarshe wanda cigaban da aka samu ya kareta kasashen da suke fakewa da wannan wajen kaiwa kasar hari da sunan murkushe masu yunkurin juyin mulki a kasar ya ce yanzu manyan hukumomi na duniya ba su da sauran uzuri na ci gaba da amfani da kalmar kare hartacciyar gwamnatin yaman wajen ci gaba da yin kisan kiyashi kan al'ummar yaman da kuma ci gaba da killace iyakokin ruwa da sama na kasar daga ƙarshe ya yi suka game da tattaunawar da aka yi daga saudiya ta ƙarfi bakunci na wadda daga cikin kasar ta yemen ya ce al'ummar yemen ne suka fi cancanta su fayyace makamar kasar su ba wasu daga waje ba tun dai kungiyar ansarullah ta kaurace ma zaman na riyad da kungiyar kashen yankin tekun fasha ta jagoranta da ya kunshi wakilan gwamnatin hadi mansur da saudiya ke goyon baya da kuma manzon musamman na amurka kan kasar yaman tim lindakin to karshen labaran duniyan kenan. to cika kun labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu leƙa shi shirin muke dauke da su inda za mu fara ka muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mure jamhuriyar musulun Iran mai magana isu ne malatti da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. Ina so bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai wata Ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su yi tsoron Allah kuma su diba cikin watan da ake cikin alfurma wata azumin Ramadan su saka ruwa domin ruwa he da shi komi in babu ruwa ba shi kenan kuwa kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a koda yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye kirayen da ake za su kai kunan da ya kamata na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗaɗe da magarar jamhuriyar ni na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. assalamu alaikum radio mai hausa ta shirin kuna tare da shi kita da ganin agar jamhuriyar nijar zan yi tsokaci dangance da cikon shekara guda da shugaban kasa yi a nan kasa ta jamhuriyar nijar lallai wani bangare an samu ci gaba wani bangare ne kuma da saurari na kaba eh, inda aka samu ci gaba ba kamar cewa wajen tsaro babu lahi idan ka duba da yanayin kwanan ba za ka ga ana kawo hare-hare a kashe sojoji sama ga ɗari sama ga hamsin yanzu ko cikin iko allah wannan hare-hare ya rage eh, da kuma bangaren ilimi wajen irin ma abu ya bankasa ba kamar kwanan baya ba sai mai duba da cewa yanzu muna eh, wannan shekara ta biyu. lalle yanayin ilimi ya inganta nan ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar. Abin da dai muke jira mu gani wajen tsadar rayuwa Ubangiji Allah ya sa nama a dubu yanayin. assalamu alaikum jamfuriyam iram sunana kadora diga gadan fulani Warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga kasuwar kasuwarmu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakinsu su ma masu hannu da shuni su taimakawa masu ƙananan ƙarfi ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga ɗan fulani warji shugaban kungiyar muka rimu kazorishin jihar bauchi kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana lawala Amurken shugaba na Club Big Tempo da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina godiya da yadda kuke bamu dama don faɗin albarkacin bakin mu. Da gaskiya matakin da Burkina Faso ta ɗauka na kawo kwamiti don zama a kan 'yan ta'adda ba karamin tunani ba ne. Saboda wani lokacin abin da sulhu bai yi shi ba, rashin sulhu bai yi shi. Muna fatan kuma hakan ya zamanto alkhairi ne kuma sulhun ya zamanto ya amfani talakawa. Saboda dukkan wannan abu da ake talaka shine yake shan wahala kuma talaka shine yake kashewa wanda bai shi bai gani ba. Ina kira ga gwamnati gwamnatin burkina faso zauna da 'yan ta'adda su fuskanci miya matsalolinsu su kuma zauna san me za a yi talakawa su shiga cikin walwala da farin ciki mai magana lawala a burkina shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta hausa sunana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar niger to wai shi talaka dan allah me za a mushi ji daɗi a cikin wannan ƙasar tamu ta niger dangance da matsala ta tsada abinci yanzu matsala ta kai haddata ruwan sha gashi nan a cikin jihar mu ta da magaram kullum sai an dai watan azumi ya kama ake samun irin wannan matsalolin menene matsalar wai ya kamata ce an ma talaka adalci a cikin kasashen mu na afirka musamman ma kasa ta niger daga watan azumi ya kama zaka samu abubuwa suna ta kara yin tsada ya kamata dan allah a diba wannan abin da idan rahama gwamnatinmu tare da shugabanninmu dan allah a daidaita a gyara mana dan saboda matsalar ta ruwan sha mata ta komi wahala suna na abdulaziz brezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger tashi lahiya biyu ya ci hausa to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayen su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata wannan gidan rediyo naku mai farin jini da tarin albarka albarka a godiya nake ke musamman na kira ne domin in nuna bukin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da malam nura khalid wanda wani tsohon sanata ya dakatar da shi daga limancin juma'a allah ta'ala ya kiyaye allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma daga limanci sannan tsohon dan majalisa allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan najeriya ya zanto cewa inda dai har ba za a samu zaman lafiya ba ya daina zaɓe ba alkhairi a cikin wannan zaɓen godiya nake mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambeguwa na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Alhaji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ya so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da cikon shekara guda da shugaban kasa Muhammad Bazoum ya yi akan karagan mulki. To gaskiya abin da za mu ce a wannan shekara guda da shugaban kasa yi. Muka diba a fannin tsaro a nan muna iya cewa gaskiya an samu ci gaba tunda kama hare-haren da ake kawo mana nijar na ta'addanci za mu ce sun rage kuma fannin karatu ma a nan gaskiya shugaban kasa ya yi kokari tunda irin wannan yaje-yajen aiki da sauransu dai yanzu abin sosai ma za mu ce da ragewa sai kuma abu na ƙarshe wanda zan yi batu a kan shi batun abin da ya shayi harkar tsada abinci to gaskiya fa a nan gwamnati sai ta dage gwamnati sai ta zajirce tunda babu wani sauyi da za a ce gashi nan an samu dangane da harkar abinci na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin damagara na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum VH Hausa mai magana Murtala daga garin Masassaƙa a jamhuriyar Nijar. Amma a jihar Sokoto nake da zama a nan rijiya bakin Kwastam House. Su 'yan majalisa da suka dawo aiki Allah sa abin da suka abin ga Allah da ya sa dace su kukan talakawa su musu aiki yadda yake ne saboda wasu nan ana zaɓa su ne su gyara yan uwansu da sauransu amma wasu suna ɗan taimakawa gaba ɗaya babu wani ɗan uwa babu ɗan abin gari gaba ɗaya ana ta tafiya amma ya kasance kai a zaɓe ka ko kuma dai makamancin haka nan daga ɗan uwanka sai ɗan uwanka to yanzu duniya haka nan take ta tafiya ko mai kuɗi haka nan sai ga ya yi son ɗan uwan wani kuma bai son ɗan uwan nashi haka nan rayuwar take tafiya Allah dai ya sa a dace Assalamu alaikum Radio Iran. Kuna da bako ni ne Firzan kwalar zaɓi sanka Firzan na Afirka Musa Kare. Lalle cikin matsalolin da ake cikin ƙasa sai yanzu sai dai ai ta roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki cikin yadda muke. Kamar yadda duk mutane ga ta ta waɗi bayan a ce a roƙi Allah babu abin da za mu waɗi. Amma yanzu abubuwa sun rage sun caɓe cikin matsalolin da mutane suke ciki yau har da abin da za ka ci ya maka wuya. To mu kuma ba wani abu yau talaka bai son komi bayan kwanciyar hankali allah ya kawo ruwan sama masu albarka talakai ta yi da da ya ci shine muka ƙara gaya ma matasa da kowa kowa shi kishin zuci bi dan makai ne abinda a halar gare shi muna jan hankalin duka wa'aunan abubuwa cikin ƙasashen afirka allah ya kama da kwanciyar hankali mai albarka allah ya ba mu lafiya kuma ya ba mu abinda muke ci da mu da iyalanmu da kowa in kwanciyar hankali ya zo insha allah komi zai zo daidai assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bh mai magana ne na kwasan talba george portis kuma ina so ne amfani da wannan dama mu yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari to a zahirin gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari muna baka shawara ya kamata kai koyi da irin na shugaban kasar Nijar da yake kokari ya control price albarkacin wannan wata na azumi banda matsalar tsaro matsalar da ya dama al'umma shine abinci abinci da ya tashi hawayen farashin kayan abinci wannan shine babban abin da yake damun talaka a kasar najeriya muna kira ga kai shugaban kasa ƙasa mai adalci shugaban kasa mai magana ɗaya wanda kowa ya dawwama da irin maganganunka da in ka faɗa kana cikawa muna kiran ka da babban murya ya kamata ka karbi wannan shawarwari da muka baka na cewa kai mana control price saboda talaka ya samu abincin da zai ci mai karamin karfi ya samu morewan mulkin demokuraɗiyya daga ƙarshen na maka fata alheri daga mai sauraron ku na yau da kullum hassan talaba george fataskum daga garin fataskum jihar yoruba najeriya ku huta lafiya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na isoshin rayuwa wanda Tahir Amin zai gabatar. Isoshin rayuwa Bismillah rahman rahim Salamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga cikin wasu littattafai wanda suka hada da Dastani Rastan na Shahid Atullahi Mutahari da kuma littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a jiya mun fara kisar annabi isa salam inda muka tsaya inda annabi isa salam ya fara bayyana mu'jizoji tun yana karami har ya girma amma kaɗan ne daga cikin bani isra'ila suka yi imani da shi annabi isa salam ya zo da wani sabon littafi na shari'a ga bani isra'ila wanda ake kira injila sannan yana aiki da wasu ɓangare na littafin attaura wanda annabi musa salam ya bar masu malaman yahudawa suna ganin yana saɓawa wasu hukunce-hukunce da suka zo cikin littafin attaura amma ya ce masu Allah ya bashi wani sabon littafi na shari'a don haka yana halarta wasu abubuwa da ya samu a cikin attaura sannan ya shafe wasu da wasu shari'o'in da Allah ya keɓance shi da su daga ciki dai annabi isa salam ya kawo ƙarshen hutun da suke yi a ranar asabar don a ranar ba sa yin komai hatta abinci ba sa ci sai bautar Allah kawai amma annabi isa alaihi salam yakan ɗauki abinci ya bawa talakawa daga cikin bani isra'ila mabiyansa a lokacin sannan yakan haƙa wuta don tsofi su ɗumama jikinsu saboda sanyin hunturu wata rana malaman yahudawan suka kawo masa wata karuwa suka ce masa wannan ta yi zina a zartar da hukuncin allah a kanta wanda kuma jifa ne da duwatsuwar mutuwa sai annabi isa salam ya ce masu duk wanda bai taba zunubi a cikinsu ba ya jefe ta sai kowa ya tsaya da ya tafi sai matan nan ta bi shi tana gode masa tana sumbantar kafarsa don godiya sai ya ce mata ta tashi tsaye sai ya roƙi allah ta'ala ya gafarta mata daga cikinsu akwai wani lokaci da ya umarce su da su yi azumi na kwanaki talatin sai suka amince amma bayan azumin sai ya je bayan gari da su mutanen da suke tare da shi a lokacin suna da yawa wasu daga cikinsu ba su da lafiya suna son ya warkar da su a nan sai suka ce masa ya roƙi Allah ya saukar masu abinci daga sama don su yi biki saboda azumin da suka yi suna son su ci abinci daga sama wasu daga cikinsu dai sun masa wannan tambayan ne don gwaji daga nan sai ya yi addu'a bai kammala addu'arsa ba sai allah ya sauko masu da abinci daga sama wanda ake kira ma'ida abinci daban-daban wanda suka hada da kifi da nama da 'ya'yan itatuwa da sauransu sai ya ce masu su ci sai suka ce ba za su ci ba sai ya fara ci sai annabi isa a.s. ya ce masu ai ku kuka buƙaci abinci sai ya ce masu to marasa lafiya daga cikinku da guragu da makafi da duk wanda ba su da lafiya su fara ci abincin duk da cewa suna da yawa amma suka ci wannan abincin har suka ƙoshi suka bari banda haka sai dukkaninsu suka warke daga cututtuka da kuma matsalolin rashin lafiya da suke da su da haka kuma labari ya watsu a cikin bani isra'ila inda dubban mutane suka yi ta tururuwa zuwa wurin a wasu ruwayoyi an ce mutane kimani dubu bakwai ne suke cin abinci a wannan ma'idar har su koshi a kowace rana har aka yi kwanaki da dama abincin baya raguwa bayan kwanaki kimanin arba'in sai annabi isa salam da umarnin allah ya kafa musu doka kan cin abincin kan cewa kada masu arziki daga cikinsu su ci abincin sai talakawa kawai sannan talakawa ma su ci kada su ɗauki abincin zuwa gida amma sai duk suka saba talakawa suna, suna cin abincin suna kuma ɗaukar abincin zuwa gida sannan masu arziki ma wa'anda aka hana su ci abincin suna ci abincin daga nan kawai sai Allah ta'ala ya ɗauke abincin gaba ɗaya da haka kuma aka kawo ƙarshen wannan mu'jizar a ɓangaren malaman yahudawa kuma sun rasa yadda za su yi da annabi isa alaihissalam don suna gani ya ƙwace masu mabiya don haka suka fara masa makirci daga ciki har da cewa mu'jizojin da yake bayyanawa sihiri ne sun zauna a tsakaninsu suka tattauna yadda za su yi da shi daga ƙarshe dai suka tsaida shawara kan cewa za su haɗa kai da sarkin romawa wanda yake iko da ƙasar falasɗinu a lokacin don kisan annabi isa salam malaman yahudawa sun sami nasarar gamsar da sarkin shi kuma ya sa ma'aikatansa suka nemi annabi isa alaihissalam a duk inda yake daga ƙarshe dai annabi isa alaihissalam ya roƙi ubangiji ya kuma kubatar da shi daga sharrinsu a nan ne sai suka kama wani mutum wanda ya yi kama da annabi isa alaihissalam a wasu ɓangarorin halittansa suka kuma kashe shi da sunan cewa shi ne annabi isa amma bayan kwanaki uku sai annabi isa alaihissalam ya bayyana ga ɗalibansa da mataimakansa na gaskiya sannan ya yi musu wasiya ta ƙarshe sannan allah ta'ala ya tafi da shi sama a cikin wasu hadisai an ce annabi isa salam zai sake dawowa a duniya a ƙarshen zamani inda zai aiki tare da imam mahdi a jalallahu ta'ala farajahu sharif wajen cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci da fatan masu sauraro sun ji daɗin shirin anan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu ali yanzu ta tahir amin yake cewa a huta lafiya salamu alaikum wa barakatu. To yanzu kuma barin hada ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shiri na musamman kan azumin watan Ramadan inda zai gabatar mana tafsirin Alkur'ani mai girma. Ai saurari lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dakta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين muna fata a cikin waɗannan ranaku waɗanda suke sauri domin gashi cikin yarda Allah subhanahu wata'ala yau mun ɗauki azumi na bakwai wanda ya nuna cewa ranakun nan sauri suke yi ubangiji muna roƙa a cikin irin waɗannan ranaku ka karɓi waɗannan ibadu namu ka ba mu lada maras iyaka ka sanya mu a cikin aljanna ka ya rabbal alamin to a cikin eh, ci gaba da wannan tafsiri da muke aiwatarwa ta wannan kafa ta radio hausa BOS daga tehran eh, wannan tafsiri jiya cikin yadda allah subhanahu ta'ala mun kawo tafsiri ko kuma ƙarshen bayani dangane da suratul shams yau kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu shiga cikin wannan sura suratul layl wadda Allah subhanahu ta'ala ya kawo bayanai da dama a cikin wannan sura suratul layl da farko dai ita wannan sura suratul layl ita ma sura ce makkiya wato an saukar da ita a makka sannan a cikinta akwai ayoyi ashirin da ɗaya mafi yawa idan mutum ya duba zai ga cewa ayoyin da suka sauka dangane da sura da za iya cewa sura ce makiya za mu ga ayoyin da ke cikin suratul makiya tana maganganu mafi yawa akan al'amura na kiyama ne da kuma wasu abubuwa da za su zo na sakamako da ba a ranar kiyama to ita ma wannan sura don akwai wasu abubuwa da ta yi ishara dangane da shi a ciki da farko allah subhanahu wa ta'ala a farko farkon suratul layl ya fara ne da rantsuwa rantsuwa ya yi da abubuwa guda uku masu muhimmanci a farko-farkon sura din ubangiji wa ta'ala bayan wannan sai kuma ya raba mutane rabo biyu ya kasa mutane kaso biyu akwai mutane waɗanda suke masu takawa masu ciyar da dukiyar da allah ya ba su akwai kuma mutane marowata waɗanda suke inkarin al'amura da ya shafi takwa da ranar kiyama to Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul layl ya ambaci ƙarshen kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu a inda ya nuna samun sa'ada da sauƙaƙa al'amura ga waɗanda suke masu takwa masu ciyarwa sannan kuma samun wato wa wahalhalu da kuma wani abu na tsauri dangane da wannan mutane waɗanda suke masu inkarin kiyama waɗanda kuma suke marowata sannan ya nuna cewa mutane ne waɗanda suke masu kwashewan albarka to a cikin al'amura da suka shafi wannan sura suratun layin, ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ishara da cewa shiriya ta sace subhanahu wa ta'ala shine yake shirar da bayinsa ta hanyar da yake tsoratar da su wuta da kuma nuna musu cewa lallai wutan na ranar kiyama hakika ce kuma su kasance sun tsoratu kada su yi abin da zai sa su je su shige ta wannan sura suratul tana ƙoƙarin ta nuna cewa babu wanda zai shiga cikin wuta dinnan sai wanda ya kasance yana ɗauke da wasu siffofi waɗannan siffofin kuma Allah ta'ala ya bayyana su sannan kuma wanda zai shiga aljanna su ma suna ɗauke da wasu siffofi waɗanda su ma siffofinsu Allah su ta'ala ya bayyana su to wannan kenan a takaice a dunkule dangane da abubuwan da ke tattare da wannan sura suratul layl idan muka dubi kuma hakikanin abin da ke tattare da falala ta wannan sura an ɗauko wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qara'aha a ata'ullahu hatta yarda wanda ya karanta wannan sura suratul layl ya kasance ya dawwama cikin karanta ta ubangiji zai ba shi alkhairai da yawa har sai ya yarda da abin da Allah ta'ala yake ba shi wa afahu min al'usri wa yassara lahu al ubangiji kuma zai kasance ya yafe masa ko kuma ya kau da shi daga dukkan wasu wahalhalu sannan zai sauƙaƙa masa al'amura ya kasance ya samu sauƙi a cikin rayuwa to wannan a taƙaice su ne waɗansu abubuwa da suke tattare da wannan sura suratul layl wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake imana ishara dangane da waɗannan abubuwa da muka bayani na wannan sura suratul layl dangane kuma da ainihin sababin saukar wannan sura suratun layil an rawaito wani hadisi daga ibn abbas ibn abbas yake cewa lalle akwai wani mutum wanda ya kasance yana da bishiyar dabino kuma ya zama wani reshe na wannan bishiyar dabino ya shiga cikin gidan wani mutum fakiri matalauci wanda yake da iyali da yawa kuma shi wannan mutum idan ya zo ya shiga gidansa ya hau kan wannan dabino domin ya zama ya ciro ya fisgo wannan dabino to wani lokacin sai ya zama na dabinon ya faɗo a gidan wannan makoci nasa talaka sai kuma 'ya'yan mutumin wannan sai su dinga ɗaukan dabinon wani lokacin ko da ƙwaya ɗaya ne ya faɗo tun da ba su da abubuwan hannunsu wato talakawa ne mutum yaro karami sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya ya ce zai ci daga cikin wannan dabino ɗin to shi wannan ma'abocin dabinon in ya ga haka sai ya sako ya shiga gidan mutumin ya yi ƙoƙari ya tattaro dabinonsa domin kada yaran su ɗauka su yi amfani da shi kai hatta ma ibn abbas yake cewa idan wani daga cikin yaran nan ya ɗauki dabinon ya sa a bakinsa to shi wannan mai bishiyar dabinon zai ɗauki ɗan yatsansa ya sa a bakin wannan yaro har sai ya ga ya fito da wannan dabino ɗin daga bakin wannan yaro don kada ya ci to shi wannan matalauci ya ga abin ya yi yawa sai ya je ya kai ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba shi labarin abin da yake fuskanta daga wannan makoci nasa ma'abucin bishiyar dabino din nan to sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wannan mai dabino mai bishiyar dabino yake cewa to zan yi magana da kai yake cewa da shi me zai hana ka bani ita wannan bishiya taka mai ainihin yawan dabino din nan ka bani ita mana ni idan ka bani wadda ta kasan kai ne ma'abocin wannan dabinon wanda wani bangare nata yana gidan wani fakiri ya ce eh ni ne ce to ka bani ita mana idan ka bani ita ni kuma zan baka bishiyar dabino a aljanna to wannan abu da manzo ya gaya wannan mutum sai mutumin nan yake cewa ai ni ina da dabinai da yawa kuma babu wata daga cikin bishiyan dabinin da ta bi bani sha'awa na fusan tafiye da wannan waje ka ambata din nan ya rasulullah saboda haka shi dai ya ji cewa yana son dabinansa ba zai ba annabi ba kenan saboda haka sai mutumin ya tafi bayan ya tafi akwai wani mutum da yake kusa da gurin yana jin maganganun da aka yi tsakanin manzo da wancan ma'abocin dabinan can sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naji kana zancen wannan dabino ya manzon Allah idan na baka wannan bishiyan dabinon ni za zaka bani bishiyan dabino aljanna sai yake cewa lallai zan baka matukan ka iya karban wannan dabinon ka bani ita to ni kuma lalle zan baka wani dabino a aljanna saboda haka wannan mutumin sai ya tafi wajen wannan ma'abocin wannan dabinon domin ya je ya siya a gurinsa da ya je ya gaya masa cewa shi yana so ya kasance ya sayi wannan bishiyar dabino din daga gare shi domin shi manzo sallallahu alaihi wa ya ce da shi idan ya bashi wannan dabino zai bashi dabino aljanna zai bashi bishiyar dabino aljanna saboda haka ka siyar min da wannan bishiyar dabinon taka sai ce haba ani ba zan siyar maka da wannan bishiyar dabino ba in ku kana so ka siya to lallai sai dai ka bani wani abu wanda ba na tsammanin wani zai iya bani shi sai ce kamar me sai yake cewa ka bani bishiyoyi bishiyoyi na dabino guda arba'in in ka bani su shine zan iya baka wannan dabinon bishiyar dabinon kwaya ɗaya kurin to mutumin da ya ji haka sai ya ce to ai ba matsala duk da cewa wannan al'amari ne mai girma sai ya ce to shi kenan ya kirawo shaidu aka kafa shaidu ya ɗauki bishiyoyin dabino da ya mallaka guda arba'in ya bashi shi kuma ya karɓi wannan ƙwaya ɗayan yana karɓa sai ya tafi wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam, ya je ya bashi ya ce to ya rasulullah wannan bishiyar dabino ɗin da kake cewa a kawo to yau ta zama mulki na kuma na baka ita to a nan ne sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wajen wancan talaka makocin wannan wanda yake da bishiyar dabino yake cewa da shi to daga yau wannan bishiyar dabino ta zama taka da kuma ta iyalinka to bayan an yi wannan ne sai Allah ta'ala ya sauko da wannan sura suratul layl wal layli idha yaghsha Allah subhanahu ta'ala ya sauko da wannan sura an ce wannan shine sababin nuzulin sura din wannan kuma bayani ya zo daga ata shi ma yi wannan bayani kuma wannan mutumin da ake magana a kansa shine Abu Dahda wanda sunansa kenan kamar yadda ya zo a cikin littafin majmalu bayan mujallaji na goma shafi na ainihin ɗari biyar da ɗaya. أعوذ الرجيم na من سري الله daga shaidan lalanan ne abin na Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai cin kai. na rantsuwa da dare idan yana lullubewa. da kuma muni idan ya bayyana. Wa kuma abin da ya halicci namiji da mace. To masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to da yake sheik ɗin bai nisa sake haɗa ku da shi don gabatar da shirin na amsoshin fikihu ai saurare lafiya. amsoshin fikihu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana abil qasim al-mustafa Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما سواروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke turo mana tambayoyi na fikihu cikin yarda Allah mu kutsa mu samu amsoshin waɗannan tambayoyi domin amfanuwa tamu baki ɗaya to Ga shi dai cikin yarda Allah muna cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan kuma kamar yadda muka yi wani tsokaci a wancan shiri da ya gabata cewa muna da tambayoyi daban-daban daban waɗanda suka shafi al'amura na azumi to kuma tunda muna cikinsa na yanzu ya kamata a ce waɗannan tambayoyi ne muka tsatsamo su muke amsa su domin amfanuwar al'umma baki ɗaya. To bari mu fara da wannan tambaya da take cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Ni tambaya ta ta shafi al'amura ni na azumi. Shin a lokacin da mutum yake azumi har sai bayan ya yi sahur, ya yi sallah asuba, ya ji ya kwanta ya ɗan huta a yayin da ya tashi sai ya ji wani abu wanda yake kama da ragowar abincin da ya ci ne na sahur a cikin bakinsa to amma wannan abun maimakon ya fito da shi sai ya haɗiye shi yaya al'amura na azuminsa suke to masha Allah wannan tambaya ce fa mai muhimmancin gaske domin abin da aka sani na cewa idan alfijir ya keto ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ku ci ku sha har sai wannan al'amari ya bayyana gare ku wato kamar malamai suka ce wani zare fari ya bayyana gare ku wanda ya bambanta da zare baki suke ce wannan kinaya ce dangane da fitowar alfijir to tun da haka allah ya ce a ci a sha har zuwa alfijir ya keto hasken alfijir in ya keto shi kenan fa ba za a ci a sha ba sai kuma bayan ainihin Allah kamar yadda Allah ke cewa sun atumma siyama ilal layl sannan ku cika azumin kuma har zuwa dare to kaga idan har wani abu ya makale wa mutum a lokacin da yake sahuru lokacin da yake sahuru lokacin da aka ce a ci a sha amma bayan ketuwa alfijir to an ce sai a rike baki har zuwa dare to shi wannan lokacin da ya kamar yadda ya bayani ya yi sallah asuba ya je bacci da ya tashi ya ji wani abu a bakinsa to wannan abin da ya ji a bakinsa fi ma labudda abin da yake taklifi a kansa shine ya fito da shi tunda yanzu ko me ka ji a bakinka musamman shi ya ce alaman wani abinci abinci ne a cikin bakinka watakila ya makale maka a haƙori ne ya makale ne a ƙarƙashin harshe ya makale ne a kan shi ko ma dai a ina ya makale a cikin bakin mutum abin da yake taklifi akan mutum bisa al'amura na fikihu shine lallai kada ya haɗiye wannan abu tunda dai kamar yadda shi bawan allah nan mai tambaya ya faɗa ya ce wani abu na abincin da ya ci na sahur to kaga ya ma fito fili ya faɗi wani ragowar abincin da ya makale masa a baki to malamai abin da suka ce shine sai ya yi kokari ya fitar da wannan ya furzar da shi ya fitar da shi daga bakinsa amma yayin da kuma ya haɗiye to fa ba zai yi gini akan cewa tunda abincin sahur ne a wancan lokacin to wannan marayi ai dama tun sahur ya ci saboda haka ko da ya haɗiye ya haɗiye abincin sahur ne a'a wannan kuma wani abu ne sabo yanzu wannan abincin da yake makale a baki kamata ya yi a furzar da shi a fitar da shi amma haɗiye shi akwai haɗari mai girman gaske a cikin al'amura na haɗiye irin waɗannan abubuwa saboda mafi ihtiyati dangane da abin da malamai suke nunawa shine cewa bayan azumi ya wuce shi wannan bawan Allah ya rama ɗaya daga cikin azumin tun da dai ba abu ne ko da yake dai akwai wasu malaman da suka ce irin wannan ma idan mutum ya yi ina sane ya ci abinci bisa ganganci kenan to kaga irin waɗannan an ɗauki abun akan ganganci mutum ya yi ya tabbatar cewa abin zai karya masa azumi bai cancanta ya ci ba yana da ilimin haka to ya yi ganganci kaga sai ya yi kafara ma amma in ba haka ba ne idan bisa jahilci ne bisa bai sanin hukunce-hukuncen ba to fi ma labudda dai bayan sallah wato an yi azumi an gama zai rama wannan rana din ta wannan azumi din da ya haɗe wannan abu saboda haka yan uwa a lura dangane da irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci gaske a cikin rayuwarmu ta ibada to ga wani kuma shi kuma yake cewa assalamu alaikum rahmatullah a tambaya ta shine menene hukuncin mutumin da ya wayi gari da janaba a lokacin azumi shin azuminsa na nan ko kuma azuminsa baya nan to wannan tambaya fi sabillahi tambaya ce mai bukatan bayani mai tsaho na farko dai dama kamar inda muka sani ne wayan gari da janaba mutum bai yi wanka ba har alfijir yake to yakan iya karya masa azumi yana ma karya azumin mutum to irin wannan ya kamata mutum ya san cewa wannan wayan gari din ta yaya ya waye gari da janaba din so ne abin da eh, ya kamata mu fahimci ya yi shi ne bisa sanin cewa alfijir ya keto amma ya ki tashi ya je ya yi wannan wanka na janaba ko kuma bacci ne ya galabce shi yana da shirin ya tashi ya je ya yi wankan janaba din bacci ya galabce shi har sai da alfijir ya keto sannan ya farka ya gan shi a cikin wannan hali ya shiga cikin wani nadama da damuwa wani irin yanayi ne saboda haka malamai sun kawo bayanai daban-daban daban dangane da yanayin da mutum ya kasance inda gangan ya ganganta cewa lallai ga janaba a jikinsa amma ya ji tafiyarsa ya baccinsa bai je ya yi wanka ba kafin ketewan alfijir to wannan ya yi gangancin shiga cikin ah, wato bayan hudowar alfijir a ranar a lokacin da ake azumi ya shige shi cikin ganganci tare da janaba wannan kuma ya karya masa azumi saboda azumi ba a shigensa a lokacin da mutum ya hita janaba a jikinsa musamman in ka ganganta da gangan zai iya kawo mutum sai ya yi kafara dangane da ganganta shiga cikin wa azumi tare da janaba irin waɗancan kuma da aka kawo watakila mutum ba da gangan ya yi ba yana da wasu tunanin cewa lokaci kaza zai farka ko ya sa alam ko ya yi wani abu a tashe shi amma dai yana da niyan lalle ya yi wanka din nan kafin fitowa alfijir to sai kuma abin ya galabce shi to malamai sun kawo a akan cewa shi irin wannan tunda ba da gangan ya ba zai iya kasancewa ya ah, rama wannan azumi din ah, bayan sallah zai rama wannan azumi din zai rama kwaya daya shi ko wanda ya da gangan ya kwanta da janaba har sai bayan kitowar alfijir to wannan gangancin da ya yi zai jawo masa sai ya yi kafara akwai bayanai masu tsaho da malamai suka yi dangane da wannan al'amari amma dai a dunkule wannan al'amari abin da ya kamata kenan mutum ya kula da shi to ga wata tambayar ita kuma wannan baiwa Allah kamar mace ce ma Khadija Ibrahim Alfa malama khadija ibrahim alfa take cewa assalamu alaikum rahmatullah ah, dangane da yara da nake da su ne waɗanda ƙanana ne kuma ina yi musu abinci to a cikin al'amuran abincin nan sai zama ina ɗan ɗanɗana na jiya ya gishiri ya yi musamman da rana abincin rana za a yi musu to idan a lokacin ɗanɗanan nan sai na yi mantuwa na kasance maimakon bayan na ɗanɗana na ji gishirin nan na tofar na furzar sai na haɗiye wannan eh, ɗan abun da na sa akan harshe na ɗin to haɗe wannan da ne yaya azumi na yake eto eh an ce al'amura na irin wannan da ke baiwar allah khadija kika bayani an ce ba matsala a cikin malaman fikihu akan idan mace ta ɗanɗana akan harshe amma da sharaɗin karyi ta kuskura wannan abin ya tafi zuwa makogwaranta in dai dan dandana a akan harshe ne domin musamman abin da kika faɗa nan yara za su ci abinci su ma ai mutane ne ya kamata su ci abu wanda yake mana garshi mai daɗi kika dan dandana kika gishiri musu daidai wannan sai ki furzar in ma zai yi bayan kin furzar ki dan sa ruwa ki kurkure bakin ki ki watsar to amma baki haka ba sai kika kasance wannan dan roma-roman dan zaki-zakin dan gishiri-gishirin ya muke ko magi-magin ya muke daɗi sai kika haɗiye to ai azumin ki ya karye lalle azumin ki ya kare to abu ɗaya kurin da yake ba da gangan kika ba kin yi shi ne bisa kuskure to wannan za a iya cewa bayan sallah za ki rama azumi kwaya ɗaya kenan tunda ba da gangan kike ba amma inda gangan kike yi cewa kin san yana karya azumi kuma ke kike yi jur'a kika ce kurin da kai bari dai ni ma kurin na ci ah, ko kuma na sha wannan roman to kin ga wannan kin yi azumi kin yi ah, abin da zai karya miki azumi sannan kuma sai kin yi kafara akan wannan abin da kika yi kenan to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani ko da yake dai ga tambayoyin da yawa a gaban mu amma kuma tun da ana nuna mana lokaci yayi bari mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to ma saurare bari mu yi ban kwana da ku a nan ganin lokacin da aka ɗiro ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba a makafin na amadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya za ku iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.